Tarihin Afirka Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Idan har ba ku samu isassun dakarun da kuke bukata ba, to lallai ba wani abin kirkin da za ku iya yi. Samar da zaman lafiya na bukatar kwararrun sojoji, amma wani lokaci ba za ku samu waɗannan sojojin ba. Gwamnatocin da ke da kwararrun soja ba sa shiga ayyukan wazar da zaman lafiya a duniya, yayin da wasu ƙasashe ke ci gaba da sadaukarwa sosai tare da ci gaba da goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya har zuwa lokacin da Allah ya kawo ni a wannan matsayi. na babban magatakardar majalisar. Bayan matsaloli daban-daban na rashin samun nasara a ayyukan samar da zaman lafiya a kasashen Somaliya da Rwanda, inda aka samu kisan gillar jama'a tare da zubar da jini mafi muni kai har da kisan kari dangi. Kofi nan da ke rike da mukamin mataimakin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da sashen ayyukan wanzar zaman lafiya, a yanzu ana iya cewa ya kori darussa. yana mai fatan ganin cewa irin waɗannan kashe-kashe ba za su sake faruwa ba a tarihi kuma ya sanar da hakan tare da neman gafara ga al'ummar ƙasar ruwanda ci gaban shirin shirinmu kenan fa na tarihin afirka a game da rayuwar kofi a nan. Amadi Uld Abdallah tsohon ministan harkokin wajen kasar Mauritania amini ga kofi anan mutum ne da ya yi tafiye-tafiye na ayyuka sau da dama karkashin majalisar ɗinkin duniya batun ƙasar rwanda magana ce mai matuƙar sarkakiya kowa dai ya yarda cewa an yi kisan kare dangi a ƙasar lallai a lokacin kofi anan shi ne mataimakin magatakardar majalisar mai jagorantar ayyukan wanzar da zaman lafiya lura da mukaminsa yana iya bayar da umarni ga dakarun majalisar amma abin da nake son a gane tun asali har zuwa yau dakarun na aiki da umarnin kasashensu na ainihi ne ba majalisar ɗinkin duniya ba idan har akwai wata matsala da za ta taso wadda za a iya rasa rai a kullun kasar da take aiki da sojojin ce ke daukar matakin karshe a game da shigar dakarunta ko a'a babban kwamandan da ke jagorantar sojin kasar zai sanar da gwamnatinsa kafin daukar mataki zan iya baku misalin wani janar na kasar ghana da ke jagorantar wata bataliyar soji sunansa charles anihido ya taɓa cin karo da irin wannan matsalar saboda yadda lamura suka rincaɓe an kai wani matsayi da sam ba a girmama shi abin tuni kuwa mun janye daga ruwanda ne saboda a lokacin sojojin ƙasashen belgium da canada sun yanke shawarar ficewa daga ƙasar wannan ya tilasta janye kowa daga yankin amma ba wai majalisar ɗinkin duniya ce ta yanke wannan shawarar ba a'a ƙasashe ne suka yi hakan ta gaban kansu kwamandan da ke jagoranta dakarun ƙasar ghana charles zanihido ya kira shugaba jerry rollins don sanar da shi cewa ga halin da ake ciki amma a lokacin ba a san cewa abin ya ta'azzara har ya zama kisan kare dangi ba waɗannan mutane da nake zance dukkaninsu na raye kuma ana iya gudanar da bincike a game da abin da nake faɗa ya ce ana ta kashe 'yan uwanmu sannan suna kashe juna don haka ba zan iya barin wannan ƙasa ba ina so a bamu umarnin ci gaba da zama a nan sai rollins ya ce masa zai sake tuntuɓarsa bayan ya ji ta bakin kwamitinsa na tsaro bayan awanni uku shugaba rollins ya kira shi ya ce ku tsaya a ruwan da domin ku ceci 'yan uwanmu da ake kashewa. Don haka duk halin da ake ciki na tashin hankali ko aka san haka, sojojin na sanar da gwamnatocinsu da suka tura su abu na biyu duk wani umarni mai mahimmanci kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ke bayar da shi amma ba mataimakin magatakarda mai kula da ayyukan wanzar da zaman lafiya ba amma yana bayar da tashi shawarar ne a kai a lokacin ina ƙasar burundi kuma na ga yadda yanayin yake babu kyawu ko kaɗan duk da cewa kofi anan shine mataimakin magatakarda masu bayar da umarni su ne magatakarda da kuma kwamitin tsaro sannan kwamitin tsaro ne ya ba da umarnin janye dakarun kasashen belgium da canada ofishin kungiyar haɗin kan afirka ta oau da ke kasar sam baya son kasancewar dakarun kasashen waje a ruwanda kuma sun yi wannan ne saboda suna ganin kamata ya yi a rika ɗaukar duk wani mataki a birnin arusha na tanzania saboda har lokacin kungiyar na gudanar da taro ne a arusha don samar da mafita ga wannan rikici ina ganin cewa wannan ne ya sa kofi anan ya nuna nadamarsa akan abin da ya faru lura da dubban mutane da suka mutu yayin wannan rikici kuma mutuwa irin ta wulakanci don haka ina jin cewa dole ya kasance a cikin mutanen da ke nuna jin tausayi kuma wannan neman gafara da ya yi daga 'yan ƙasar ruwanda a fahimta ta wajibi ne tamkar dai yana ɗaukar kansa a matsayin sallar waɗannan kashe-kashe ne saboda ya kasa ɗaukar matakin dakatar da su a gaskiya ban samu damar yi masa wannan tambayar ba yayin da yake fuskantar rigingimu a kasashen somaliya bosnia gabas ta tsakiya da kuma ruwanda butrus butrus gali sakataren yanar majalisar ɗinkin duniya a ƙarshen shekara ta 1995 ya auna girman matsalolin da ke gabansa haka zalika da kasa kawo canji ga majalisar da yake jagoranta tsarin diflomasiyarsa wanda ke kirarin rigakafin barkewar rikici bai hana abukuwar kisan kiyashin da ya faru a kasar ruwanda ba duk da irin hannunka mai sandar da aka yi masa da kasa ɗaukar matakin gaggawa na hana faruwar lamarin mutuwar sojojin amurka goma sha takwas a kasar somaliya da janyewar majalisar ɗinkin duniya daga yankin balkan da gabashin afirka Butrus Gali zai kasance wanda Amurkawa za su dinga zargi akan rashin nasarar dukkanin waɗannan ayyuka. A yanzu ya san cewa sake zaɓensa a wannan mukami na magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya abu ne mai wuya. A watan Nuwamba 1995 bayan yarjejeniyar Dayton da ta kawo ƙarshen yakin Bosnia-Herzegovina, Butrus Gali ya naɗa kofi a nan a matsayin wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a tsohuwar tarayyar Yugoslavia. Aikinsa shine sa ido wajen miƙa ragamar ayyukan rundunar majalisar ɗinkin duniya ga wata runduna ta ƙasa da ƙasa don tabbatar da zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar tsaro ta NATO. Boutros Ghali est Nations Unies Butrus Gali ya zo Majalisar Ɗinkin Duniya cikin wani yanayi na rashin kwarewa a fannin aikin ƙasa da ƙasa. Lallai ya rike mukamin karamin ministan harkokin wajen ƙasar Masar mai kula da ƙasashen nahiyar Afirka. jami'in diplomasiya ne kuma shahararren dan boko kuma marubuci sau da dama yana kai ziyara a kasashe irin faransa to sai dai a gaskiya baya da kwarewa a fannin ayyukan majalisar ɗinkin duniya lokacin da aka naɗa shi maka takardar majalisar ɗinkin duniya lura da matsayinsa dole ne ka yi zaton cewa yana da kwarewa a aikinsa da farko ya dogara ne da amurka saboda baya da zafin nama a aiki kuma dama amurka ba ta goyi bayan naɗinsa akan wannan mukami ba inda ala dole ya ɗauki wani jami'i daga ma'aikatar harkokin wajen amurka don taimaka masa ba wai ina sukar lamirinsa ba ne a'a amma a tunaninsa da yadda yake da matsalar tafiyar da aiki da shekaru irin nasa yana ɗaukar dukkan abokan aiki a matsayin masu kamawa waɗanda ake iya baiwa ubarni. wato dai yana ɗaukar kansa a matsayin mai gida da barorinsa. Kwarai haka ne, oh. musamman mu da ke ƙasa irin Amurka, wadda komai a fefe ake kasashe babu wani rufa-rufa ko nuna girma. Ga misali, ba za ka ce sakatariyarka ba, sai dai ka ce mai taya ka aiki. abokan aiki ba a kira ko kallonsu a matsayin na ƙasa da kai akwai matsala ta al'adar aikin hukuma tsakanin wuraren biyu shi kofi anan ya kawo ƙarfi sosai a majalisar a lokacin saboda ya daɗe yana kula da dukkan ma'aikata mutum ne wayayye wanda baya da matsala da kusan ɗaukacin jami'an diflomasiyya saboda akwai hulɗa mai kyau a tsakaninsa da su tun farkon wa'adin butrus gali mutane suka fara yayata cewa kofi anan ya fi shi cancanta a wannan matsayi wannan ne ya sa Butrus Gali ke kokarin tura shi aiki a wajen birnin New York amma ko Shaka babu ya nasarar tura shi aiki nesa ga birnin New York E, e, e Kwarai da gaske ya tura shi a tsohuwar tarayyar Yugoslavia. Ina tuni a lokacin ni ina kasar Burundi. Lokacin da na yada zango a New York, Kofi Anan ya sanar da ni cewa ai ya samu wani ci gaba. Saboda na daɗe a New York, don haka yanzu na samu sa'ar zuwa fagen aiki. Ya ce mani bayan zuwansa kowane wata yana ganawar aiki da ministocin tsaro da na harkokin wajen turai haka zalika da hafsoshin sojojin turai da ministoci daban-daban ya ce wannan ya ƙara bashi samun karin ilimi da kulla sabbin hudodi a cewarsa a lokacin banda labarin cewa zai yi takarar neman makamin kujerar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya daga bisani ne na gano cewa ashe shi ma kofi anan ya daɗe yana shirya neman wannan kujera kuma allah ne ya buɗe masa hanyar kaiwa ga wannan matsayi a watan yulin 1996 Bitrus Gali yana da watanni shida a kafin karewar wa'adin jagorancinsa wanda zai kare a ranar 31 ga watan Disamba na wannan shekara. A wannan lokacin da gwamnatin Clinton ta fito fili ta nuna adawarta da sake dada shi a wannan mukami. madeline Albright, sakatariyar harkokin wajen Amurka, karara ta bayyana Bitrus Gali a matsayin wani mutum maras tsari. Magabatan birnin Washington za su kai goro su kai mari. da nuna wa shugabannin nahiyar afirka cewa lalle sai sun gabatar da wani sabon ɗan takara a wannan mukami sai dai hakar amurka ba za ta cimma ruwa ba saboda butrus gali ɗan afirka ne shi ma duk da karfin diflomasiyyar amurka ƙasashe 53 daga cikin 54 na nahiyar za su sake da goyon bayansu a gare shi a taron birnin yawunde ne ƙasashen afirka za su fitar da sanarwar goyon bayansu na bai ɗaya sanarwar da shugaba paul biya ya karanta. Les ayyukan da yake gudanarwa a cikin ƙwazo dagewa da kuma nuna ƙwarewa a majalisar ɗinkin duniya don tabbatar da zaman lafiya sun sa ƙasashen afirka gaba ɗayansu sun ba shi goyon baya shugabannin ƙasashe da gwamnatoci ƙungiyar haɗin kan afirka ta oau da suka haɗu a watan yuli da ya gabata a yawundi sun ƙara jaddada masa goyon baya sun ɗora mani neman samun yarda sauran ƙasashe membobi a majalisar ɗinkin duniya domin sake baiwa afirka wani sabon wa'adi na riƙe mukamin magatakardar majalisar ɗinkin duniya shekaru biyar masu zuwa. Ɗan takararmu shine Butus Butus Gali. Muna da kyakkyawan fatan cewa membobin wannan majalisar za su sake baiwa Afirka wani wa'adi na shekaru biyar don jagoranta wannan babbar majalisa kamar dai yadda nahiyar Asiya, Turai da Latin Amurka suka yi a can baya. talatin. Wasu daga cikin kasashe masu kujerar dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya za su goyi bayan Butrus Gali. Misali ƙasar China wadda ta ƙarfafawa sanarwar ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta OAU don samun wannan kujera ta magatakarda. Sai dai Amurka ta lashe takobin ganin cewa sai ta ga bayan wannan ma'aikacin diflomasiyya wato Butrus Gali. Bari mu ji abin da Galin ke cewa da kansa kan wannan batu. Ina jin cewa dalilai guda biyu suka sa Amurka ba ta kaunata. Na farko kusan shekaru ashirin ba taɓa zaben magatakardan da ya yi daidai da lokacin da ake zaben euh, ƙasar Amurka ba. Dalili na biyu shine kisan dakarun Amurka goma sha takwas a ƙasar Somaliya. Wannan ya sa 'yan ƙasar jiyo da hankalinsu wajen caccakar gwamnati. Daga nan sai Majalisar Ɗinkin Duniya ta zama wani abin nuni da yatsa ga gwamnatin Amurka da ke cewa dukkan matsalolin da ƙasar ke fama da su sun samo asali ne daga majalisar. Siyasar Amurka a yanzu na buƙatar magatakarda ne. wanda zai kasance tamkar hoto kuma jika na yi ka. Amadi Old Abdallah tsohon ministan harkokin wajen Mauritaniya kuma amini ga Kofi a nan ya aiki sosai da Majalisar Ɗinkin Duniya tsawon shekaru. A tawo fahimtar dukkanin magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya da aka taɓa yi a tarihi sun yi wa'adi har sau biyu, illa kawai na farko ɗan asalin ƙasar Sweden wanda ya yi murabus saboda sabanin ra'ayi da magabatan tarayyar soviet na lokacin Butrus Gali bai samu wannan damar ba saboda matsalar sadarwa tsakaninsa da ma'aikata a ofishi da ke birnin New York sannan da sauran jami'an diplomasiya. Haka zalika da gwamnatocin kasashe irin su Amurka, Birtaniya da dai sauransu. Kana nufin cewa ba Amurka kaɗai ce ke adawa da sake bayar da wannan dama karo na biyu ga Butrus Gali ba? Gaskiya ne, ba wai Amurka ce kawai ta hana shi samun damar yin wa'adi na biyu ba. Yawanci muna rayuwa ne da jita-jita ko zargin da babu hujja. a nawa tunanin babban dalilin da ya sa Butrus Gali bai samu ci gaba da rike wannan matsayi ba shine bai san ainihin matsayin mukamin nashi ba inda aka lura da aya ta 99 na kundin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke cewa magatakarda shine shugaban dukkan abin da ke wakana a majalisar wato dai shugaban hukumar baki daya misali shugaban hosni mubarak na masar duk da cewa Butrus Gali ɗan ƙasar ne bai taɓa zuwa ofishin majalisar ba tun daga lokacin da Butrus Gali ya shiga wannan ofis tsawon shekaru biyar. Lallai akwai saɓanin ra'ayi a cikin aikinsa. Wani lokaci yana ɗaukar kansa kamar dai shine shugaban diflomasiyya na duniya. amma ai kowa ya san cewa masu fada a ji su ne kasashen nan biyar masu kujerun dindindin shi magatakarda shugaba ne na aikin hukumar kawai daukar duk wani muhimmin mataki ba zai yiwu ba sai da yardar kasashen birtaniya faransa rasha sai amurka da china wannan raunin ne kofi anan ya yi amfani da shi don samun shiga garin new york gari ne da ke da masu karfin fada a jiya siyasar tattalin arziki na duniya kuma shi ya san mutane sosai kuma kamar javier perez de quila ɗan ƙasar peru da ya rike wannan mukami kofi anan mutum ne da ke da dasawa sosai da duk wani kusa ko mai fada a ji da ke birnin new york yana halartar duk wasu taruka ko baje kolin zane-zane ko wata liyafar cin abinci akwai ma wasu 'yan kasashen masar gabas ta tsakiya asiya ko 'yan afirka da dama masu karfin fada ji, waɗanda sun mafi gwamnatoci karfi ina faɗa muku wannan ne a matsayin raha amma sai kaga minista ya gayyaci Butrus Gali wurin wata sabgar kuma ya halatta amma idan wata mata kiyar mai kuɗi wadda take da wata gidauniya ta gayyace shi wani ba zai hallara ba sai ana dab da fara wannan taro wannan akwai matsalar zamantakewa da siyasa saboda wani lokaci yana zaton shi ke da wuka da nama yana iya ɗaukar duk wani matakin da ya ga dama a maimakon ƙasashe masu kujerun dindindin a majalisar yana ɗan shekaru 74 a duniya Butrus Butrus Gali cikin takaici na rashin kammala wasu ayyuka zai bar mukaminsa na magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya saboda an sauya shi da kofi a nan ɗan ƙasar Ghana. Bari mu sake komawa wajen Ahmedi Uld Abdallah, tsohon ministan harkokin wajen Mauritania. Ifalle an Ko da ba kofi anan ba ne, dole Afirka ta fito da wanda zai maye gurbin Bitrus Gali, duk da cewa ƙasar Faransa, ƙarƙashin jagorancin shugaba Jacques Chirac, ta yi tsayin gwamin jaki da cewa dole sai Butrus Gali ya hau wannan makami. A lokacin ana tunanin Meles zinawi na Habasha ne saboda amini ne ga Isiyas Afawarki na ƙasar Eritrea. Sai kuma shugaban ƙasar Uganda Yoweri Museveni da ake kiran su a lokacin jagororin Afirka. Amma dukkaninsu ba su bukatar wannan matsayi. Lura da cewa za a iya kawo cikas ga aikin majalisar ne aka yanke shawarar cewa bari a koma yankin asiya don ɗaukar wanda zai maye gurbin butrus gali bayan tattaunawa da kofi annan tare da ginda ya masa sharrida faransa ta amince ta mara wa takararsa baya saboda rashin ɗora shi akan wannan matsayi zai sa afirka ta rasa wannan kujera da kuma wa'adi na biyu. Butrus Gali, ko me zaka ce akan wannan batu? Ba wai ina mafarkin samar da zaman lafiya a duniya ba ne, a'a, na shi ne samar da sabon tsari ga Majalisar Ɗinkin Duniya da zai bayar da damar samun zaman lafiya mai ɗorewa a duniya. Don haka, akwai bambanci a tsakaninmu. Ina zaton cewar an kafa majalisar ce bayan yakin duniya na biyu, kamar dai yadda aka naɗa ƙungiyar ƙasashen duniya. bayan kammala yakin duniya na ɗaya. Ni na zaci cewa za a kawo gyaran fuska ga Majalisar Ɗinkin Duniyar saboda lokacin da aka danka mani wannan matsayi na zo da manyan manufofi guda biyu. Na farko, tafiyar da jagorancin majalisar, sannan na taimaka wajen yi mata babban garan bawul. Daga bisani, na gano cewar ni ne ke cikin rudani da tunanin yiwuwar faruwar waɗannan yiwuwar faruwar hakan amma manyan ƙasashe masu kujeran dindindin ba sa buƙatar a kawo majalisar duk wani sauyi da zai rage ƙarfin faɗa a ji da suke da shi. Kofi Anan wanda ya yi rantsuwar kama aiki a wannan rana ta ɗaya ga watan Janairu 1997 ya kasance magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya na bakwai, kuma na farko da ya fito daga yankin Afirka kudu da Sahara, shi ma yana da burin kawo sauye-sauye a wannan majalisar. Shin ko zai samu damar cika wannan buri fiye da wanda ya gabace shi? Shin ko wannan sabon shagora da Afirka ke alfahari da shi zai kasance babban jagoran diflomasiyyar duniya? Sai ku tare mu a cikin shirinmu na gaba domin yin ƙarin bayani. yanzu kan a madadin delphine michaud olivier raoul da kuma alan foka abdulkarim ibrahim shikal da kuma sauran ma'aikatan sashen hausa na rfi ke cewa da ku a huta lafiya